إمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيو الحميد نو قوة ما شعبان sha tara ko? Ishirin da hudu ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha ɗaya ko? Sha ɗaya ga watan sha biyu ga watan ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin jihar Kano wanda wannan ƙungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna reshen jihar fage karkashin shugabancin shugabanta na fage Alhaji Lawan Triumph ko kuma yan taya wanda wannan shine farkon fara wa'azin wannan ƙungiya. a ƙarƙashin shugabancin alhaji lawan yantaya wanda da shi ne wanda shi ne ciyaman ɗin wannan masallaci kuma ya ƙara zama shugaban jama'atu izalatul bid'a wai qamatus sunna na fage local government a ƙarƙashin jagorancin Profesa Abdalla Usman Pakistan wanda shi ne shugabanta na jiha da kuma shugabanta na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau da kuma sauran majalisar malamai da majalisar 'yan agaji wanda suka tsara wannan wa'azi na farko fatan ma abin da muke fata Allah madaukakin sarki ya ba su nasara akan wannan shugabancin nasa kuma Allah madaukakin sarki ya sa a karkashin su addinin musulunci zai samu ci gaba sunna su samu ɗaukaka al'umma su fahimci addini kuma su aiki da abin da yake na daidai. Laccan mu ta yau duk da yake akwai manyan malamai za su biyo baya mai mashin ɗin na wanda yake ƙaran nan da Allah zai kashe wannan ihun mu ta farko kamar yadda kuka sani an faɗi halin da musulmi suke ciki da kuma mafita ni kamar shimfiɗa zan yi in na yi shimfiɗa ɗan uwa barista ishaq adam isaac zai zo kuma ya baje lacca don mutane su gane dalla-dalla ko da lokaci a matsayinmu na musulmi ya kamata mu rinka tunanin cewa a ina muke daga ina muke kuma a ina muke kuma ina za mu wannan yana da kyau al'ummar musulmi ta rinka fahimtar in halin da take ciki domin yin karatun ta nutsu domin shatawa kanta layin da ya cancanta ta bi domin sanin challenge ɗin ƙalubalen da yake gabanta domin fuskantar nauyin da yake kanta domin sauke mas'uliya responsibility da Allah ya ɗora wa al'ummar musulmi al'ummar musulmi su kadai ne al'ummar da ake da kyakkyawan ƙarfin zaton cewa za su kawo wa ɗan adam mafita domin su suke ɗauke da saƙon shi wanda ya halicci ɗan adam ɗin ba wata al'umma da za ta iya cirar ta fitar da ɗan adam daga cikin halin ƙaƙanika yi sai al'ummar musulmi shi yasa za ku ji tun daga farkon lamari Jafar bin Abi Talib da ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin duniya ya tambaye shi man antu suwaye ku me yace mishi yace nahnu qaumun ba'athana Allah linukhrija al-ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad yace mu mutane ne da Allah madaukakin sarki ya aiko domin mu fitar da mutane daga cikin bautar mutane da gumaka da dukkan wani abun bauta ba Allah ba zuwa bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce wa min biƙin duniya ila sa'atiha kuma Allah ya turo mu mu fitar da al'umma daga cikin ƙuncin duniya zuwa yalwata. Wannan yake nuna kullum al'umma tana jiran Wa'ayi da yake sauka wanda Allah ya saukar ya zo ya fitar da al'umma da duhun da take ciki yasa Allah madaukakin sarki ya bayyanar da risalar musulunci saƙon manzo Sallahu alaihi wa sallam yukhrijukum min adh-dhulumati nur yana fitar da mutane daga dukkai zuwa haske duk inda al'amura suka lalace duk inda al'amura suka taɓarɓare duk inda mutane suka shiga cikin ruɗu to ba wanda yake fitar da su daga cikin ruɗin nan sai musulunci shi yasa za ku ga tarihin annabawa Allah madaukakin sarki da ya aiko annabawa tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan manzon tsira manzon rahma sallallahu alaihi wa sallam abinda suka zo yi bagwar mayar, tabbatar da gaskiya tabbatar da adalci tabbatar da tsantsan ibada ga Allah madaukakin sarki a ban ƙasa kowane annabi daga cikin annabawa shi yasa kokarin tabbatar da ibada ta zamanto ga Allah kawai ake wa tabbatar da mulkiya mulki sulba da shari'a ta zama ta Allah ce abun bi gwargwadon ƙoƙarin tabbatar da adalci da musawa a tsakanin mutane daidaitu to wannan yasa annabawan Allah suka yi gwagwarmaya suka sha wahala suka ɗanɗana abubuwa wa ka ayyin min nabiyun qutil yawa daga cikin annabawa an kashe su mun san tarihin waɗanda aka jefa su cikin wuta mun san tarihin waɗanda aka tsaga bishiya aka sanya su aka haɗa aka kunna su cikin kunna musu wuta mun san wanda aka ajiye zarto a karan a tsakiyar kansu aka giga sanda aka raba su biyu mun san waɗanda aka tara ƙatar rami aka hura wuta aka rinka tunkuɗa su kutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud Allah ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wato tun saƙon da ya taho iri ɗaya ne tun daga san annabu nufi har zuwa kan manzo sallallahu alaihi wasallam tafiyar iri ɗaya ce risalar saƙon jauharinsa ginshiƙin saƙon abu ɗaya ne sai dai watakila wajen tashire wajen wasu abubuwa su cancanza ya sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu taron annabawa ga baki ɗayanmu mahaifinmu ɗaya iyaye mata ne muke da kowa da nashi wato akwai ginshiƙen al'amuran da annabawa suka haɗu a kansu ginshiƙin tabbatar da tauhidi ginshiƙin tabbatar da shar'iyya cewa musharra wanda yake shar'anta abu shine Allah ginshiƙin adalci ginshiƙin daidaitu a cikin al'umma dukkan wani abu wanda zai kawo wa al'umma kwanciyar hankali da tabbatar da ita a matsayin al'umma furra 'ya ba bawa ba ba baiwa ba to haka annabawan Allah suka tafi a kai kowa ya karanta yadda manzo sallallahu alaihi sallam ya tashi amma idan ka dubi ayoyin alkur'ani da tarihin annabawan annabawansa ga baki ɗayansu za ka ga babban gwagwarmayarsu abu biyu ne gwagwarmayarsu ta farko tauhidul uluhiyya gwagwarmayarsu ta biyu shine menene al-islamu siyasi wannan ita ce gwagwarmayar annabawa duk da suka zo ne al-islamu siyasi ya zama hakimiyya shugabanci musharrar tabbatar da shari'a tafiyar da dokoki ya zamanto Allah ne yake da ruwa da tsaki wannan ita ce babban gwagwarmayar, dukkan annabawa da su kai akai kuma wannan gwagwarmayar za ta ci gaba da wanzuwa har zuwa tashin alkiyama manzala sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta lokacin da ya samu mutama na makki ɓangaren ibada shirkiyat shirka ce kala-kala ɓangaren hakimiyya ɗin nan ana yin rayuwa ta zalunci mai ƙarfi ya cinye mara ƙarfi rayuwar dabbobin daji rayuwar da akhlaq da yawa babu shi duk wanda ya samu ya tattauna ya ga tarihin da shi Jafar bin Abi da kuma Amr bin al-As da wasu daga cikin sahabbai da suka faɗa abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi Jafar bin zai fara yace ya zo ya tadda mu muna bautan gumaka duwar wasu alhali mu muka tsira su ya zo ya tarar da mu muna yanke zumunci muna cin mushi muna zalunci muna saba wa maƙotanmu muna abin da shan giya muna zinace zinace muna abin da muka ga dama ya kira mu zuwa musulunci kaga wannan shine halin da a takaice zaka samu abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo tarar da wannan mutama din society ne wanda babu Allah a ciki society ne na kwama tala shi yasa ma a wannan ake cewa fatratul jahiliya lokaci ne na jahiliya kafin hasken annabta yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fitar daga al'umma duk daga kan wannan jahiliya din wanda yake nufi ya tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki kuma wannan al'ummar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fitar hatta su sun mutu shaida sun samu tarbiyya tarbiyya ta gaske hatta su sun tabbatar da haka kaga lokacin da ake debate tsakanin Jafar bin Abi Talib da Amr bin al-As Jafar bin Abi Talib yana wakiltar wanda suka yi hijira ta farko zuwa Habasha. Amr bin al-As yana a lokacin bai musulunta ba, yana wakiltar kafiran Makka ana dialogue ana tattauna ya za a dawo da su. An faɗa duk za gane risalar musulunci ta kuma tabbatin abubuwan da suka domin Jafar bin Abi Talib ya yi wa Amr bin al-As ya tambayi sarkin Habasha yace ka tambaye shi. wai da suka zo suna so a maida mu makka su kashe mu ko su daure mu domin suna cewa mutanensu ne shin wai sata muka yi mun saci kuɗin wani ne ko mun ci bashin wani muke bi ake nema a zo a mana hukunci sarkin habashi ya tambayi a murbin la'asu ya ce abin da ya ce ya ce kuke so in maida su nan ɓarayi ne kuɗin haƙƙin wani suka ci na kuɗi ko bashin wani suka ƙigin biya a rubin al'asu aka tambaye shi ce wallahi ba haka ba ne ba ba ma tuhumar su da koda naira ɗaya ta zalunci da suka zalunci wannan. sannan jafar bin abi ya kare cewa a al sarkin habashi ka tambaye su shin akwai jinin wani a mu mun kashe wani mun fitarwa da wani ido ko hannu muna da wani wanda suna bin mu dai don su nemi jininsu a wajenmu ya ce kuna ji abinda suke faɗa kuna da wannan don kuna bin su wani jini ne da kuke nema shi yasa kuke so su zo ya ce wallahi mutanen nan ko sauro ba za su kashe ba saboda imaninsu Abu bin al'aus yake faɗa haka ba ma bukatar su wani jini a'a yace na uku ka tambaye shi wai mu bayi ne ba ƴaƴa bane halattattu makaskanta ne bayi muka gude wa iyayen gidanmu yanzu suka zo suke so su ɗauko mu su ɗauko mu su damu mu wajen iyayen gidan da suke musu bauta sarkin habasha ya tambayi amru bin ya ce, ta ji abin da ya ce, wai waannan bayi ne makaskanta sun gudo ne daga wajen iyayen gidansu amru bin ya ce lala wayannan ma bal min ashirashin nas yana daga cikin manya manyan gida ne ba ma tuhumar su da wannan wannan kaga a takaice me yake nufi cewa a lokacin da al'ummar musulmi take wancan lokacin al'umma ce da ta kiyaye waɗannan ababe wannan shine fiqhun kawo wannan kaka ɗauke shi da na kawo a matsayin tarihi da yawa in muna karanta tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai muna karanta su kamar yadda muke karanta magana jari shine matsalar mu ko ruwan bagaja ko mu karanta mu tashi amma fiqhun zaka duba wato society ne da babu zalunci a tsakaninsu babu cuta a tsakaninsu ba sata kuɗin mutane a tsakaninsu wannan maƙiyinsu shi ya musu shaida a kan haka to shi wannan ita ce babban matsalar mu ta farko dan zan rinka tafiya ne a dalilin, bane zan rinka tafiya ina faɗa problem ɗin, yana faɗa mafita sabai sun nuna mana mafita mafita shine musulmi a wancan lokacin mutanen kirki ne masu amana ne masu adalci ne masu sanin ya kamata ne wanda suka tsare haƙƙin Allah suka tsare haƙƙin bayi shi yasa sai suka ci nasara duk inda suka je kaga daga ƙarshe sarkin Habasha yace wallahi ku kwashe dukkan kyautukan ku da kuɗin ku in za ku kawo min daidai dutsen Makka zahaban kowa ya san duwatsun da suke Makka in za ku dunkule shi su zama zinariya ku kawo min yace wallahi ba zan kori mutanen nan ba yace ku je ku yi addinin ku yanda kuke so da mi addinin musulmi musulmi suka tabbatar da zaman su a Habasha saboda halayen su da ɗabi'un su na kyau wanda ta bayu shi ma san da ya musulunta haka aka ci gaba da gwagwarmaya a Makka gwagwarmaya ta tsaya ba in ka duba dialogue ɗin da mutanen Makka suka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam tattaunawa ya kamata mu zauna duk abin da za mu yi mun buga duk abin da ya kamata mu yi na tsanani mun yi duk abin da ya kamata mu wa mutanen da amma kullun tsaruwa suke So me zai sa ba za mu je mu tattauna da su ba da suka je wanda zai tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallam sai fahimci wani abubuwa da da yawa daga cikin musulmi yanzu ba mu fahimta ba arnan makka sun fahimci abin da da yawa daga cikin musulmi ba mu fahimta ba menene arnan makka suka fahimta sai suka ce ya rasulullah ko ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kiran da kake in so kake ka zama shugaba na sarki jagora to za mu naɗa ta shugaba amma ka bashi dukkanmu mu zama ƙarƙashinka ka. Anan ne suka fahimta sun fahimci cewa kiran da banzo sallahu alaihi wasallam ya musu ɗaya fa bai sai a sallah ba bai sai ayi yi azumi ba bai sai a yi zakka ba a lokacin bai sai a yi hajjai ba abu ɗaya kawai ya faɗa musu ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihun ya ku mutane na ku ce babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai ku rabauta abin da kawai ya faɗa mutu suka fahimci faɗar wannan kalmar yana nuna shugabantar al'umma da tafiyar da al'umma a ƙarƙashin la ilaha illallah sai suka ce ka barka idan kuɗi kake so za mu tara ma kuɗi sai suka fahimci faɗar wannan kalmar yana nuna nizamul iktisadi economic system na duniya ga baki daya yanzu zai koma karkashin musulunci da faɗan wannan kalmar sai suka ce idan kuma aure kake so za mu yi ma wannan yake nuna duk wani loss jin daɗi da holewa in musulunci ya tabbata zai tarnaki dole jin daɗi da holewa ana yin shi ne a inda Allah da musulunci ya ce a yi wannan mutanen maka suka fahimci haka a maganganun da suke dialogue suke tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kage ke nuna kenan wasu bunut wasu kiraku da musulunci ya zo ya gina al'amura a kansa ya gina abu na tauhidi ya gina na hakimiyya ta zama tabbat lilla. wal ghairil khaliq lan narka walan nasjud ba za mu yi ruku'u ba ga wani Allah ba za mu yi sujada ga wani Allah ba ya zama ga baki ɗaya al'amuran mu na Allah ne ba secularism ba ba raba daula da musulunci ba malillahi fa huwa lillahi wa malil qaisar fa huwa lil qaisar ba haka bane ba ala qa'idan ne ya ayyuhan nasu ya ladina amanu dukhulu fis silmi kafa ya ku waɗanda kuka yi imani ku shiga musulunci ga baki ɗaya ala qa'ida qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa zalika umirtu cewa rayuwa ga baki ɗaya ta zama ƙarƙashin musulunci wannan shine musulunci na gaskiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka sahabbai suka tsoro kai. haka al'ummar musulmi suke har lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hijira aka samu daula daulatul ula ta musulunci wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya zama jagoranta wannan daular da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi shekaru goma yana tabbatar da ita tabayu zuwa al-khulafa'ur rashidun zaka gane a fiqhun yanda Allah ya tsara al'amura manzala sallallahu alaihi sallam ya zo ya yi shekara goma ya tabbatar da society na musulunci tunda manzala sallallahu alaihi ne ne shi sahibu siyasatil ma'asuma ne ma'abucin siyasar da baya kuskure ne shi yasa a lokacin manzo sallallahu alaihi sallam shine shugaban kasa shine alƙalin alƙalai shine chief judge shine national treasury shine accountant general shine kwamandan yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine komai domin a da ne a da samfurin yanda mulki yake da yanda tafiyar da al'umma yake da yanda musulunci yake na haƙiƙi manzo ya shekara goma ƙarƙashin sahibu siyasatil masuma, ma'abucin siyasar da baya kuskure duk abin da ya faɗa wahayi ne domin wa ma yanqiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nabiyyun bighayri alwahyi lam yatasarraf to wannan ya zaman to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan misalin shi yasa mai sharhin risala Imam an-Nafarawi yake cewa ta haqqaqat alaihi jami'ul wilayat dukkan wani shugabanci ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shude wannan al-khulafa'ur rashidun su hudu al-khilafatu ba'di 30 sana da manzo Allah ce khalifanci bayana shekara 30 manzo ya rasu bayan hijira da shekara goma Ali bin Abi Talib ya rasu bayan hijira shekara ta arba'in sai aka kirga daga goma zuwa arba'in shekara talatin wannan talatin ɗin su ne alkulafa'un rashidun domin manzo Allah ya ce khalifanci bayana shekara 30 ne to da suka zama khalifofin shiryayyu su khalifofin shiryayyu ba ashabu siyasatil ma'suma bane ba wato ba ma'sumai bane ba sai zai sa daular su da suka kafa sun kafa ta ne akan dina abubakar sai kafa a kan littafin Allah abinda sunnan manzo Sallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan kuma in wata matsala ce sabuwa ijma'i sahaba ijma'u sahaba ya tara sahabbai baki daya ce ga wata hadisa ta faru menene sahabbai a duba qur'ani babu a duba a sunna in babu sannan sai ayi ijtihadi sai zama ijma'i sayyidina abubakar da yazo sai kara sayyidina umar da yazo sai kara in wani abu ya zo a duba qur'ani a duba sunna a duba fi ahdi abi ne ya faru inda wani abu na hukunci a dauka in babu ya tara manya-manyan sahabbai a yi sahabi aka sayyidina usman da yazo shi ma ya bi wannan ali bin abi talib ya zo sai zamanto da ittihadat ɗinsu da masalih ɗinsu da abubuwan da suka gabatar da mulki sun fitarwa da al'umma wani samfurin mulki wanda jagoran mulkin ko ba sahibu siyasatul ma'suma ne ba to anan kaga fiqhul islami ya samu wani irin ci gaba da wani irin gado na shar'o'i da abubuwa da dama to haka aka tafi bil asaf lokacin da aka rushe daular usmaniya a ƙarƙashin wannan ja'irin kamal a kasuwar aka rushe daular musulunci bayan ta shekara 700 da wani abu duk wanda ya karanta a wannan shekara 700 da wani abu din musulunci shine kimma a duniya babu wani addini da ya kai civilization din musulunci ci gaban musulunci ba wani addini ko wasu masu addini ko turai ta yamma ko ta gabas balle ma America da turawan yamma ne suka haife ta babu wani abu a cikin wannan gabaki daya da ya kai wannan daular ta musulunci a wannan ita ce duniya gabaki daya ina tabbatar muku da cewa duk wani wanda ya jagoranci duniya ya fitar da turawan yamma a cikin bakin duhun da ke ciki yana da siga a iliminsa a musulunci jami'o'i guda uku na duniya university da aka buɗe na duniya gabaki ɗaya a wannan daula aka buɗe su jami'a ta farko jami'a da aka buɗe a morocco ita jami'a ta farko a tarihin duniya university na farko university ta biyu da aka buɗe a duniya ita ce ta azhar university ta uku da aka buɗe a duniya ita ce ta tabbukuti nan na mali waɗannan su ne jami'o'i guda uku na duniya lokacin turawan yamma da turawan gabas ba su da wani civilization ba su da wani ilimi a murasala da aka yi tsakanin su ambasada na morocco da sarkin morocco za ka ga yadda ƙasashen turai suke neman minha scholarship su turo yara su yi karatu a wannan jami'o'in da san cewa da aka buɗe jami'ar Oxford da aka buɗe ta farkon abin da aka fara buɗewa kulliya fakultin da aka bude na Arabic aka fara buɗewa domin ilimin duniya a wannan lokacin sai ka iya arabic za ka fahimci duniya domin duk su ibn sina da suka rubuta medicine da wanda suka yi physics da wanda suka yi mathematics da wanda suka fito duk ci gaban duniya da larabci suka rubuta da ka ba yanda za a yi ka zama wani akwai lokacin da ake taro na duniya ga baki ɗaya sai tura suke magana cewa a wajen 18 wani abu dab da 19 century mace ta farko a ingila wadda take musakkafa wadda ta yi boko ta iya rubuta sunanta amma a lokacin kun san menene muna da nana asma gidan dan Usman bin Fodiyo tana da littattafai da ta wallafa ya fi ɗari biyu a lokacin da turai suke cike suke mace daga cikinsu ta iya rubuta sunansu ta zama ‘yan boko nan da za ya kamata a yi alfahari da ita mu muna da nana asma a nan najeriya a daula kodiya wadda take da wallafe-wallafe a kan larabci a kan fi'ihu a kan ƙira'at komi har ƙira'a ta yi wallafa littafi a kan ƙira'at sada ta kan zamanto mutanen da suka yi masters suka yi phd a duniya a azhar a makarantun duniya ba za ka iya ƙirga su a kan littattafan na asma don mu muke da wannan amma للأسف الشديد فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات sai wata al'umma ta mai wannan al'umma sai muka zama ci baya wannan shi ne babban matsalar sai muka zama a komai an mana fintin kau kamar ba wannan al'ummar ce ba ta manzo sallafa alaihi wasallam al'ummar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq al'umma ummatu iqra fa ake ce mana al'ummar kai karatu al'ummar da ba abin da ta sani sai karatu muka wayi gari ba abin muka rasa a cikin mu sai karatu al'umma muka zamanto cewa ba abin da muke iya producing iya fitarwa duniya ta amfana sai ake ganin mu ma wasu parasite ne wasu yanci makwance wanda ba mu da komai wannan shine babban bakin cikin kaga ya kamata mu san ya muke da wannan bai kai tsaye cikin ɗari da na ɗan faɗa a misalai ya muke da to kuma ya muke a yanzu yanzu ga halin da muke ciki a duniya ga baki ɗaya babu wata ƙasar musulunci da kai ta haɗa ga hannu ta ce ni ne alhali a yanzu fa mun fi 1 biliyan don nike mu koma 2 biliyan a duniya mu ne one ɗaya bisa uku na addinin duniya na mutanen duniya kai ta gomashin da Allah ya mana na yawan al'umma ta gomashin da Allah ya mana ƙasashen mu su suke da resource arziki da Allah ya mana ta gomashi da ya mana ƙasashen mu su ne suke da ƙofofin da suke za ka iya shiga duniya su babul manda duk ƙofofin da za ka shiga duniya tsakanin turawan gabas da turawan yamma tsakanin su china da su rasha da su menene dole sai sun biyo ta ƙasashen musulmi za ka iya haɗuwa da wannan tun ruwan duniya da tafiye-tafiye a hannun yake arzikin da Allah ya binne a ƙasashe a ƙasan wajen da nake a wajen mu yake azma duk wata bala'i da bature yanzu ya hango misali ɗaya daga ciki bature ya hango cewa nan da shekaru kaɗan za a shiga masifar ruwa ruwan nan na sha da kake gani za a shiga bala'i zai wa duniya karanci to ina ruwan yake mafi yawa a ƙasashen musulmi ruwan yake ya za a zo neman shi duk wani abin da duniya take bukata wanda da babu amma ana tafiya da duniya abinda take bukata fetur da sauransu da zahab da menene kasashen musulmi muke da kuma 80% tun daga kasashen larabawa har zuwa ta kawo nan aka zo ma lithium da sauransu irin batiran nan na sola yanda za a haɗa su da menene again Allah ya ƙara fitowa duk waɗannan ma kama sun ƙasashen namu da sahara da dutse wata ili wata sahara da wani dutsen da kake gani wata ila sai nan da shekara ɗari duniya za ta buƙaci wani abu a lokacin kuma yana nan a wajen mu mu ba mu sani ba duk wani muƙawwimat abubuwan da zai sa al'umma ta ci gaba abubuwan da zai sa al'umma ta samu nuhudi Allah ya mana amma ban yi amfani da shi ba yadda za ka gane ba mu amfani da shi ba in daulolin musulunci gabaki mu muka haɗu muka ce a yi abu kaza a duniya in wancan daulolin da ake kira super power ɗin nan ɗaya ta ce kar a yi magana ta ita ce abin yi ba mu ba Kasa ɗari da sittin ta musulmi ta haɗu ga baki ɗaya ta ce a yi kaza amerika ɗaya ko faransa ɗaya ko ingila ɗaya ko rasha ɗaya ko china ɗaya ɗaya ta ce a'a to ta jaye mu ga baki ɗaya saboda me mu karan kaɗa miya ne a duniya ba abin da muka iya yi wa duniya ba abin da muka iya yi wa duniya ɓangaren ilimi in ka zo ƙasanmu najeriya mu a nan gobe mu zo ma mu kyale duniya mu zo Najeriya mu gani in ka bi statistics din duniya Najeriya duk wani abu na ci gaba jihohin da muke cewa arna ne su ne a gaba in jam ka fito wayanda suka fi cin jam dan kudi in NYSC wanda suka gama digiri za su fi NYSC wayanda suka fi yawa dan kudi ne idan SSCE ta fito wanda suka fi ci ‘yan kudi ne, idan masu kasuwanci manya-manyan wanda suka dogara kansu a kasuwanci da jihohin da suka fi arziki na kudi za a fara jeruwa. Idan aka zo maganar masu ilimi civil servant ma'aikatan gwamnati a faras katal na aikin ministry ministry da faransisan na gwamnatin Najeriya suwaye suke da yawan mutane 'yan kudi ne. in ka zo foran affairs ma'aikatanmu a foran asiyas in ka je yan bati na Najeriya a duk duniya ka zagaya suwa suka yi dominating suka fi yawa ɗan kudi ne sai ka ce ba ma ma ba ma ba mu da wata ministry ta a affairs din nan da za a daidaita kama jiha kaza tana da aiki kaza jiha kaza tana da mai aiki kaza in yau federal character punishing din nan mu ɗan arewa muka so a zo a yi zube ban ƙwarya a gane nawa muke cutar da aka yi mana Allah kaɗai ya sani duk wani gurbin mu an danne duk wani abin arziki jawohin da ba na arewa su ne amma duk wani abin tsiya mu ne a gaba wata jiha a duniya a Najeriya aka fi shan kwaya ta ɗaya a arewa take ta biyu a arewa take ta uku a arewa take ta hudu a arewa take ta biyar sai ka zo ta takwas zuwa ta goma za ka sa jihohin kudu wanda samarin ta suka fi shan kwaya in kana neman 'yan kwayan Najeriya mu ne jihohin arewa su ne 'yan kwaya Najeriya Jobless zaune gari banza ƙarfi samari dubunnai ga su nan ba abin da za su yi za su tashi da safo ba su san ma me za su yi ba ba su san inda za su je ba fasantar ɗin muni ka zo ka rinka ganin malam ka zo in ana champion league in ana yi na dare karfe goma sha biyu an tashi ka fita da ka ɗauki motar kafin daga la'ai ka zagayo nan har ka je kurna rijiyar lemo batira ka bi ka rinka ganin dandazon matasa suna fitowa sun dawo daga filin ƙwallo ba abin da mafi kashi saba'in da biyar cikin ɗari ba abin da za su yi ma kawai an yi asarar ta ne daga 'yan ƙwaya sai 'yan zaman banga. al'umma ta ƙi tsayawa ta damu ma da ciwonta muna nan muna wasu rigingimu na firme na siyasa na waye shugaba na wane ne mu yi mu tinkari matsalolin da suke kanmu ma mun kasa ɓangaren ilimi duk muhimmancin da ilimi da addini ya ba an mana fice a ilimi wai musulmi ne za a maka fice a ilimi kuma da dole in ka auna ta bi kullum ina ba da wani tarihi wanda za ka auna ka ga yanda 'yan kudu suke fahimta da yadda muke fahimta 1987 zuwa 88 lokacin abatari na dawo hutu daga sudan hutu na farko da na zo na hau kabajar daga nan lokacin kabajar ma duka ina ji ko naira dubu biyu ne zuwa Legas muka hau dubu biyu muka sauka a lagos muka shiga cikin gari a lokacin bayan mun shiga cikin gari muna yawo sai muka ga wani dan taxi ni da ɗaya daga cikin abokai na abokina da muka tafi da shi daga nan sai muka ɗauki shatar taxi muka ce zo ka ɗauke mu sai ya ɗauke mu muna hira da shi sai yake cewa sai yake ce mana da Allah zan biya wata makaranta a can gun in ɗauki 'ya'yana guda biyu sai mu tafi da muka biya ya ɗauki 'ya'yan, abin da ya ce mana a wancan lokacin wajen dubu goma sha biyar yake biya musu a kan na ce su biyu kake biya dubu talatin su biyu a kaf to kai kana taksi direba ya za ka yi ya ce yaba malam ai ba ma ci ba ma cin nama ba ma cin komai miyan mu ba ma sa mai Kwaki muke ci mu yi teba mu kaza ba ma ɗinka sutura ba ma komai duk lokacin da na yi aiki mata ta ta aiki asusu muke zuba kuɗin sai mun iya biyan kuɗin makarantar yaran sannan mu zo mu ci wani abu ya ce haba malam yanda na ƙale a lebura ‘ya'yana ma in ƙyale a su ƙare a lebura ba su yi karatu ba ai na cuce su har ga Allah ka duba tunanin da yake mana a lokacin da kai ɗanka kuɗin islamiyya ma ba ka iya biya mar naira ɗari biyar a wata a can ka iya biya mar wannan shine mentality ɗinmu matsalar mu kenan mun haifi ƴaƴa wannan dandazon samarin da muka aura waɗanda suka haife su ma ba su san danni suka haife su ba ƴan ƙasa muke kamar ƴaƴan tantabaru ko maguna ba mu san ma ya danne muka halitte su ba Danne ma muka ƴanƙace su ba mu sani ba mun zubar su a gari sun zamewa al'umma bala'i ga sunan kullum kai ta haihuwa sai an yi magana ai Ta manzo wa wadudal waluda wa dudal fa in to sai kai karshe fa inni mufakhirun bikumul umam shin manzala zai alfahari da waɗannan yan banza domin shi ne wa tazawwazul wa waluda sai sai fa mu mufakhirun zan yi alfahari in ka haifi yan daba yan kwaya yan ganye yan bangar siyasa ta ya manzala zai alfahari da su ashe ba ma makasudin shi fiqhun matsafar ɗin na haihuwar ma ba mu yi shi dama accidentally ne haihuwar ta zo ba ma hatanta don haka ba mu shirya mata ba to wannan sune matsalolin mu kaga kenan da shugabanninmu da malamanmu da al'ummarmu da masu kuɗinmu ya kamata mu shirya wannan al'ummar me ya kamata mu shirya mata kafin ta fashe kuma a ƙarshe musulunci ɗin nan da kuke gani shi nan zai dawo da izzi azizin wa da zille zalilin shi nan zai dawo ko ku bai ku yi musuluncin ba mu da aka haifa da ƴaƴanmu da jikokinmu da ba mu yi musulunci ba yanzu ga turanan suna shiga musulunci yanzu ana ganin Belgium ita ce ƙasa ta farko da majority nan da shekara goma za su zama musulmi wani ɗaya daga cikin abokai na malami a ingila yake kullum ya ce mutanen da suke musulunta a ingila duk shekara sunan da ya fi kowa a jariran da aka haifa shine wanda aka sa musu muhammad kuma su wallahi musuluncin turawa ba irin namu suke ba taɓa kiɗa taɓa karatu musulunci suke da gaske shi wannan abokin nawa yake bani labari yace akwai wani regional manager ne kun regional manager a banki kamar a nan gun din nan a ce shine shugaban Northwest na Union Bank sai musulunta sai zo tambayi Abdulrazak yake ce mishi shin wai bankin aikin da nake aiki riba ce ko ba riba ba yace eh akwai darura ya kamata sai ci gaba da yi can sai haɗu da wani malami sai ce kai wannan duk wannan banki mu'assasa ce rabawiyya ga haɗarin riba ga haɗarin riba ya ce wata biyar bai ga wannan rijinal manzon jafin bai zo masallacin shi ba Yace ce ran nan kawai yana tafiya sai ya je sai gan shi a kan titi ana hunturin sanyi da tsintsiya a hannunsa ta tsaye ɗin nan yana share titi ya tsaya ya fakin a mota ya sauke gilas ya ce wani kwana biyu ba na ganin ta ya ce ba mala ai ka so ka halakar da ni ai kai da ka bada cewa larura ni cigaba da aikin banki da na mutu wuta zan ga an ce mun abin tuni na je na yi resign na ba su motar su na ba su gidan su na ba su komai to dan in yi survive shine na je kamfanin shara na sajjala sunana yanzu nake kan titi nake shara dan in siyar da iyalaina wannan fa shine musuluncin ku wa zai haka a cikin ku kuma daga nan musulunci zai taho da musulunci suke da gaske karatu suke da gaske musulunci suke da gaske abubuwa da yawa malam yana ta cewa lokaci yayi kuma da ba dan uwa na san zai tsora amma za mu samu wata gaba dan ko rubu na abin da zan faɗa ban zo ba dan ya kamata mu yi menene a files din Geoffrey Epstein wanda ya alaka shi da musulunci ya kamata mu yi magana akan menene alaƙar yunkurin ƙasashen musulmi saudiya qatar pakistan turkey oman misir iran wanda ake tunanin za a shigo da ita menene yunkurinsu na haɗa ƙarfi da za su yi ko me turawan yamma suke nufi amma dai daga ƙarshe duk da ba zan yi wannan ba sai a wata gaba sojoji na amerika da suka zo najeriya illa ce abinda muke gabanmu kawai ne ta addu'a me zai faru ba wani wanda zai zo ya faɗa mana cewa ai ya ba mu bayani mu gane domin mun gane tuni mun gansu a Iran Iraq mun ga abin da suka yi mun gansu a Suriya mun gan da Afghanistan ba wani mai tawili dan boko ko dan siyasa da zai mana bayani ya ganar da mu dumu tuni mun gane me yasa America ta zo ba counting bane na terrorist ba ta zo ba don yakan 'yan ta'addar sun fi kowa sanin 'yan ta'addar da ƙungiyoyinsu kuma sun fi kowa sanin inda 'yan ta'addar suke samun makamai kuma sun fi kowa sanin waɗanda suke ba su duk ƙarya ce kawai sun zo ibar resources mu. sun zo ibar sun talauce shi yasa suka tafi Venezuela neman fetur suke neman tafiya Iraq neman fetur suka nemi tsohuwa Najeriya ƙasar ce ta fara cewa take neman inda za ta yi sake mulkin mallaka na biyu don ta kwashi resources ɗinsa duk wanda ya zo kiristan da aka ruɗa wai an zo kare shi me yasa a isra'ila ba su je suka kare kiristoci ba coci nawa aka ƙona kiristoci nawa aka ƙona a isra'il me yasa ba su kare su ba a can venezuela ƙasar kirista ce me yasa suka je suka ɗauki shugaban a zo ma a ruɗe ka a ce wai kiristoci aka zo ba abin nan kawai an maida mu ne wasu gidadawa na ƙarfin tsiya kuma wallahi ga baki ɗan shugabannin mu sun san haka me yasa ba za su yi magana ba kashi suke da shi a gindi daba daba ba sai su cewa America la ba yanzu za a faɗa abin da ka mallaka a duniya naka mu na ƙasa tunda da yawa daga cikin manyanmu ba za su iya ba mu abin da za mu yi muna da Allah muna da ubangiji kuma addu'a ba ƙarya ba ce ba mun yarda da Allah dan haka a azumin nan duk wanda zai buɗe baki ko yi sahur ya addu'a kare musulmin Najeriya da kare Najeriya daga sharkin Amerika da ‘yan tallaginta. Mu sa Allah a gaba, mu koma ga Allah, mu gyara abubuwan mu sanya addu'a da duk limamin da zai sallah al ya yi wannan addu'a duk wanda ya buɗe baki ya ɗauki dalilo ya sha ya ɗauki wannan duk wanda ya sahur ya ɗaga hannu ya faɗa domin mun san in ba ka yi ba to za su zo su tarwatsa mu kamar yadda suka tarwatsa Libya su suka tarwatsa Suriya su suka tarwatsa Sudan su suka tarwatsa Afghanistan su suka tarwatsa duk wata ƙasa in suka sauka faɗe suke matan mutane da ƴaƴan mutane suke faɗe duk ka je ka cike tarihin su da wannan yake mabarnata ne daman Allah madaukakin sarki daman ya faɗa kullama auqadu naran lil harbi afa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin haka take naka bala'i ne a gaban mu kuma ba mu da wanda zai waɗannan manyan ba za su iya ceto mu ba ba isa su yi magana ba duk abin da aka ce musu za su ce yes yes saboda kyasa-kyasan da suke da akwai da ɓarnar da suka yi a baya haka mu dai ku da yara da manya da talakawan da baka ji baka gani ba to kai ta addu'a muna da Allah Allah madaukakin sarki ya mana maganin su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh